السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 da yau muna tafiyar litinin ashirin ga watan tara watan ramadan mun jira na nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da tara ga watan uku watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake ba mu a wannan masallaci albarka nan bayan islamiyya da garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin wannan ibada ta samar a asuba ibada mai muhimmanci a cikin gari ina roƙon allah wani da Allah ya amsa mana inda muka yi dole ya bamu lada mai yawa mai girma inda muka kuskure mai kama yaji mana. Yan wani masu albarka ci gaba da karatun littafin alhuluzu ramadaniya na babban malami a sai murad salama muna cikin jauhara ta uku wato yamun laili wato tarka ta uku shi ne salatul kiyam sallah da ake yi ta nafin tulu da daddare a wannan wata na ramadan mun ji a cikin wannan tafka akwai dukiyoyi masu kima da daraja mun ji guda ɗaya jiya shi ne samun gafara da kankarar zunubai yau insha Allah za mu tashi tafka ta biyu ko ainihin kadara ta biyu a cikin wannan taska الجوهرة الثانية ya الليل sababin min fahmi anillahi wa tawfiq shi kiyamun laila idan mutum yana yi sababi ne na samun fahimta daga Allah kuma za ka samu dace yayin da yana samun dace a cikin al'amuran wa hadhihi wasfatun rabbaniyya li talib al-ilm wannan wata sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ibayar da mai neman ilimi wallazi yuridu tawfiqa fi hayatihi al-ilmiyya da wanda yake neman dace a rayuwarsa ta ilimi wal da ma da rayuwarsa ta da kullum fi'liyya a cikin ayyukansa da yake wannan an nusar da shi ne kiyamin lai cewa ya ringa yin kiyamin lai qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna a layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa qila lallai tsayuwar dare ita ce ta fi tsananin sa mutum ke dace da abin da yake nema kuma ita ce magana mafi kyawu mafi tsayuwa ko kuma ainihin wannan tafarki din shi ne tafarki mafi kyau sura ta 73 suratul muzammil aya ta shida ai anna qiyamul layl ma'ana shi qiyamul layli ablagu fil hifz ya fi tabbatar da haddar mai haddar wa asbatu bil khairi kuma ya fi tabbatarwa da mutum alkhairin da yake nema na duniya da lahira wa ibadatul a ashaddu shaban kuma sallah da ake yi cikin dare da ake yi cikin dare ta fi tsananin sa nishaɗi ga mai yin ta wa asamu ikhlasan kuma ta fi nuna dan Allah ake yi wasan baraka kuma ta fi albarka albarka ta yawa saboda mai lokacin da wajen suna da suna ta ko suna kin suna ta barci kai kayi hakuri da barcin ka tashi kana ta da alaka tsakanin ka da Allah kuma kamar yau muna yin sallah ko su kuma sun kwana kiɗa mu kuma mun yi sallah wani yake na dare Allah ya rubuta mana ladan ya dai da gaba da an fahimta kuma gashi Allah ya mana wata baiwa ta gaba mun yi sallar asuba a cikin jami'i gashi mun yi sallar asuba a cikin jami'i wanda ko da mutum bai kiyamin laili ba idan yi sallar insha a cikin jami'i zo kuma yi sallar asuba a cikin jami'i saboda falala ta ubangiji za a rubuta masu masalada kamar ya yi kiyamin laili ba kamar tun da dare ya shiga har garin allah ya waye bautar allah ya ina fatan mun gani ba mutum allah ya dace da shi da irin wannan kaga sai dace daga allah kamar yadda na faɗa dukkanin mu mun ji tun ba garba waɗansu suke kiɗa jiya har muka yi sallar muka gama suna kiɗa to lada suka samu eh, sun samu lada zunubi suka ɗauka to ka kaddara ko ba zunubi za su yi daidai da mu haka ba za su yi ba to da haka kiyamun lalin jama'a abu ne mai kyau ya kamata mutane su dage a kan shi aljawar rasu salisa kadara ta uku da ke cikin wannan ibada ta kiyamun laili a wannan tafka kiyamun laili da abu salihin shi kiyamun laili ɗabi'a ce hali ne na mutanen kirki a yi wa a akari ya fi yawa masu girma wa min azimi samaratin laili ina daga manya-manyan fa'idodi da alkhairai na kiyamun laili ma a bi hadha annabawi sharif abin da ya zo a cikin wannan hadisi na annabi mai girma والذي اشتمل على عدة جوائز ربانية والذي يقول شيء وتكون تتكى وتتكت لقى الله سبحانه وتعالى عن أبي إدريس الخولاني عن أبي عن بلال قال حديث من سنة يسوع بلال الله يكارى متى إدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم بقيام الليل إن أقومتكم بقيام الليل فإنه دعكم صالحين قبلكم shi kiyamun laili ɗabi'a ce hali ne al'ada ce ta mutanen kirki gaba su wa yadda kiyamun laili qurbatul ilallah kuma shi kiyamun laili kusanci ne zuwa ga Allah wa tasirul a kuma kankarewa ne ga zunubai wa manhatun anil ismi kuma ina hana mutum saban Allah wa mafradatun lillahi anil zikar kuma kiyamun laili ina kore cuta gaba da shiga da shigo in mutum yana kiyamun laili da wahala shiga da shigo da an gane wani an abi umamata rabbi allahu anhu a wannan babu aho na hadisi irin wannan daga abi umama wani abbas rabbi allahu anhu da abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda walamtu lafazinsa alaikum bi salatin laili ina umarta ku yin sallar dare walau raka'atan wahida ko da raka da yi mutum ne kawai za ka iya tashi ka yi to ka dole ka tashi ka yi wuta da raka daya in yi ka koma ka san wannan hadisi ma mutum ne ya kawo cikin sunan hadisi na lamba dubu uku da dari biyar da arba'in da tara da ya bin kuzaima a cikin sahih hadisi na lamba dubu da dari da talatin da biyar da imamul hakim a cikin mustadrak hadith mai lamba shida, kuma imamul albani a cikin sayin tarhib wa tarhib ya ce hasanun da gairi hadisi mai lamba hudu. to kaga ko dan wannan mutum ya tashi ya mun ka ga yanzu muna fama da cututtuka ko da sharashin lafiya ka rasa sai a cuta ta tafi to ka rike kiyamun laili kiyamun ne yana hana cutar ma ta shiga cikinka ballantana ta shiga har abin aljamaratun rabi'a kadara ta hudu a cikin wannan tanka mahabbatullahi ta'ala li ahlihi Allah ina son wa zahfuhu ilaihim Allah ina son masu yin kiyamun laili kuma yana yi musu dariya in mutane suna kiyamun laila Allah saboda farin ciki hada ya yi qala manzo Allah sun kalmi ce shi kuma Allah ya yadhhabu ilayhi Allah ina son mutane uku kuma ina yi musu dariya عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال daga abu darda Allah ya kara masa yadda ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu ne kuma Allah ya hafu ilayhi wa yastabshiru mutane uku Allah ina son su ina yi musu dariya ina farin ciki da murna da su waɗanne ne waɗannan mutane allazina idan kashafa fi'atun qatala wara'aha bi nafsihi lillahi ta'ala sune ko mutum na farko shine wanda ana faɗa da abokan gaba sai mutane suka tarwatsi to shi zai tsaya ki bin su yayi yaki saboda ɗaukaka addinin Allah fa imma an yuhtala wa imma an yansurahu Allah ko dai a kashe shi ko kuma shi kaɗai? din Allah ya taimake shi wa yakfi ya isar masa da sharrin wadanda ainihin abokan gaba fa yaqulu sai ce unzuru ila abdi hada kayfa sabara li bi nafsihi sai Allah ya rinka cewa idan malaiku ku kalli wannan bawan nawa yadda ya hakurtar da kansa a kashe shi saboda to Allah ina san wannan mutum wallazi lahum ra'atun hasana da mutumin da yana da mace kyakkyawa wa firashin layyin da shimfiɗa mai laushi hasanun mai kyau fa yakun min al-layli yazaru shahawatahu wa yadhkuruni sai ibar wannan shimfiɗar tasa ya bar matar tasa ya bar shimfiɗar sai bar sha'awarsa wa yadhkuruni ya ambace ni walau sha'a raqada inda ya ga damar sai kwanciyarsa ga iyali ga shimfiɗa sai kwanta to wannan da ya tashi yi ibada ga Allah shi ma Allah yana son wallazi idza kana bi safar mutum na uku shine wanda in ya kasance a halin tafiya wa kana ma'ahu rakabun akwai abokan tafiya tare da shi fasahiru sai suka kwanta suka yi bacci wato suka yi tafiya wadda ta wato ta hana ido bacci sun mahajaru sannan aka ce a yada zango saboda a kwanta a huta faƙama mina sahari fi barra'i sirran sai shi a lokacin jirgin lokacin da kowa ina son ibacin lokacin da barci ya fi daɗi a koye shi ya yi ibada kuma igon mutanen nan jiran kayan su ya tsare musu kaya har su ma suka farka to wanda shi ma Allah yana kan kaga wannan eh, ɗabi'a ko ɗabi'u guda uku Allah yana son su ɗaya daga ciki shine kiyamun da yi an gane ku kuma ba za a ce mata mai kyau da shimfiɗa mai kyau mai laushi ta fi cewa to ai ban da ni mata ta ba ta da kyau ko kuma shimfiɗa ta ka ba? a'a abin da ake so shine kiyamun da yi wannan hadisin imamun al ya fito da cikin musulman da na farko shafi na 77 hadisi ne lamba 68 imam al-qabrani a cikin al-kabir imam al-albani a cikin sahih tarhib wa tarhib ya inganta shi hadisi ne lamba 625 al-jawharatul khamisa kadara ta biyar a cikin wannan ainihin qiyamul layli shahadatu zamanin li dukhulil jannati bi dukhulil wanda yake qiyamul layli za a bashi wata shaida ta lamunin shiga aljanna وهذه شهادة ضمان يعطيها الله ورسوله لمن قام بالليل والناس نيام ga wata shaida wani identity id card wanda za ba wanda Allah da manzansa za su bayar da mutumin da ya kiyamun laili lokacin da mutane suna bacci fa na bi hurairar sauran da yallahu anhu daga abi hurairar Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam awsahu qailan lahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wasiya ina mai da shi afidil kalam ka dada da magana kar ka ga magana mutane magana mara dadi wa at'im at'am kuma ka ciyar da abinci kar ka zama to wuce wa sallil arham ka sadar da zumunci kar ka zama to da yake zumunta wa sallil layl wan nas niyam kuma ka yi sallah da daddar lokacin da mutane suna bacci kuma udkhulil jannata bi salam in kai wannan to ka shiga aljanna da aminci wato za ka shiga aljanna cikin aminci wannan hadisi yana cikin jami'ul ahadi juzi na 39 shafi na 323 kuma imamu jailin ya fitar da shi juzi na biyar shafi na 342 da uku hadisi na lamba 8380 Imamu albani a cikin sayowar jami'a ya inganta wannan hadisi hadisi na lamba 1019 kenan yin sallah da daddare lokacin da mutane suna bacci kan sa mutum ya shiga aljanna wa hayya usulul janna wa gurufuha ga gidajen aljanna da dakunan aljanna kad zuyinat an yi musu kwalliya wa hadda haliman bil layli wan nasu niyam an tattale su ga wanda in sallah lokacin da mutane suna bacci قال ابي هريره رضي الله عنه قال لك أبي هريرة الله قال مثل ذاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي في الجنة غرفا lalle a gidan aljanna ko ɗansu ɗakuna yura zahiru hamin batiniha ana gano wajensu ta cikinsu wa batinu hamin zahiriha ana gano cikinsu ta bayansu a haddallahu liman abama Allah ya tattali waɗannan gidaje ko ɗakuna ga wanda ya ciyar da abinci wa alanar kalam ya tausasa magana wa taba siyam yake bibiyar azumi in ya yi azumin farilla zai na nafula, da duk wani azumi na nafula da aka ce ana so yi ai wasan ladin lai wannan niya kuma yana yin sallah da daddare mutane suna bacci wannan hadisi shi ma yana cikin jami'ar ahadin jirgi na tara shafi na ɗari da shida imam ahmad bin hanbal a cikin musnad juzi na biyar shafi na ɗari arba'in da uku, hadisi ne lamba dubu ashirin da biyu da da da ɗari tara hamsin shida ya fitar da shi haka nan imam al-haythami a cikin majma'u zawaid juzi na uku shafi na ɗari da da biyu? kuma malaman da suka rubuta hadisin amintattu ne haka ne ibn khuzaima a cikin sahih a juzi na uku shafi na ɗari da da uku shida ya fitar da wannan hadisi jama'a yin sallar dare dai wato lamuni ne na shiga aljanna da aka jama'a ga dama tasa ga goma na ta ɗarshe ta shigo kowa yin ƙoƙari ya cewa ya rubuci abin da ya rubuta a ciki ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa daga zamu za mu rubuci waɗannan kwanaki Allah wata ala ya karɓi kyawun ayyukanmu da kuma ya ke Allah su Allah wata ala ya gafarta mana ya gafarta magabatan mu Allah wata ala ya sa mu cika da imani waɗanda ake yankawa a wannan wata Allah ya sa da mu a cikin su waɗanda ake ba aljanna a wannan wata Allah ya sa da mu a cikinsu waɗanda ke samun gafara a wannan wata Allah ya sa da mu a cikinsu waɗanda Allah ke ɗaukakawa a duniya da lahira a wannan wata Allah ya sa mu da ciki Allah ka ba mu jiyo a duniya Allah ka ba mu jiyo a lahira Allah ka zai mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah ƙasar Najeriya Allah ka taimake ka Allah ka yaye ta daga halin damuwa da kunci da ake ciki Allah muna roƙonka taimaki musulmai a ko'ina suke a duniya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana taimako Allah muna roƙonka wanda yake mutum ka taimake shi wanda yake taimaka da alkhairi Allah ka taimake shi Allah wanda yake nufin cutar da mu Allah subhanahu wataala kar ka bashi dama a kanmu Allah mu bayin ka ne masu rauni kai mai ƙarfi Allah mu bayin ka ne talakawa kai mawadaci Allah mu bayin ka ne masu nema kai mai badawa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu abin neman mu